to ya aka yi ka zo nan inda kawo ne shi ah, wata wata wata wani shida da suka wuce musa ke ce man akwai aiki da zamu da kira gawara zamu iya zo mu same ta ita wannan ita ce ma ta gayyace ko aikin ba ko gayyace ta musa ne ta gayyace kai asalin ka dama wani sana'a kake yi sana'a na harkar waya nake to kuma ta ce kai ne ka gayyace ta ka faɗa mana gaskiya ka ji tsoron Allah ita ne ta kiran ta ce akwai aiki na'am zan zan iya ni kuma na kira ummi na ce mutane za ta iya ta ci mana aiki na ce to da sani ta sani na kira da ta ce mai sai dai mu je wurin mai aiki gaba daya ya mara bayi da kanshi muka je wurin shi a hayan gada hanyar galadin ba yake faɗa cewa yana son mu samu mashan mata haka kuma mun samu mutum mai kuɗi afka mashi su yan matan me zai da su to yan matan bai wuce a bai wuce da ya lalata da su kawai dai to kai kawali kenan kamar kawali ni ba kawali ba to aka ka shiga harka ba yi ba ni kawali ci ba to mu ci gaba ka saurare to da suka yi mana bayanin haka tun da hagan mu a wurin baki ne ba san ba mu san su ba sai muka an samu cewa za mu iya sannan fa in muka ci musu a ba za mu iya ba za su iya harbe mu kuma su lafiya nan ba a ce masu jami'a mu samu dai mu rabu su lafiya so nan suka ce mu ba su lambar wayar mu muka ba su lambar wayar mu muka taho bayan mun taho gida dukan muka ci cin layakan muka yar saboda ba mu san me wata mu'amala da su tunda ba za mu iya ba tunda ba aikin bane kowa da sana'ar shi to ya aka kika zo eh nan ana zargin mu da aikata na ana zargin mu ne da aikata garkuwa da mutane garkuwa da mutane shekarun ku nawa kika ce ke 23 to to da zuwa kika yi garkuwa eh to ba dai ni ban yi ba ah. ina kwance abinda da yake faruwa ina kwance da daddare wurin isha sai wani musulmi rana da waya Kuke ce akwai wani aiki idan zan iya Shin na mishi wani aiki ne? Shi ne bari idan na in zan iya zan gani. Ya kuke da shi? Shi yana sai da waya ne. Dan uwanki ne? ki ne ko dan uwanki ne? ba To ya kai kuka saba da shi? a hannun shi. To sai kuka saba da shi. To sai baki aiki kenan. Sai ya ce ga kuma aiki idan zan iya na nisa ta ta ba shi ce wace ce na nisa ta kamar shi ce. Shi ne ce shi ne ba sai a ce washe gari Allah ya kai ni da safe ya kira ni ya ce maganar da muka yi shi ne na ce mishi to shikenan ba damuwa yanzu dai ina gida a ina zai zo ya samu ni amma ba a gida ba ko ya ce min to ya ce to ko junction ma haɗu wani junction kenan junction ɗin a ina yake junction a sa ka gabe ce sai yanzu in same shi a na albashi sai kira da wasu sun yi wuce da sai muka kawo ya kira ta wacce ta ce maɗaci wannan maɗaci mm. aka da a ina can hayin gada can wani lungu ne amma ita da na sun ce suna sanya yara irin haka 'yan mata 'yan shekara goma sha biyar haka da sauransu banda iri na wani shekaru na biyu shan can su shi